Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau a cikin shirin za mu tattauna ne a kan me mata 'yan siyasa ke bukata domin samun nasara daga lokacin kamfe har zuwa zaɓe. A daidai lokacin da ya rage kwana 43 a yi babban zaɓe a watan Fabrairu, mata 'yan takara sun koka saboda wasu bukatu da ƙalubale da suka ce sun kai su bango. Ko menene waɗannan bukatun da kuma matsaloli? Mun tattauna da wasu mata 'yan takara. ga abin da suka faɗa mana. Sunana Honorable Safiya Aliyu, ina takarar 'yan majalisa ta jiha ƙarƙashin jam'iyyar YPP, Sokoto North So gaskiya abu na farko da zan fara iya ce maka muna da sports sannan kuma kasan mata suna da kashi 99 ga duk wani abu da ake so ya yi muhimmanci ko kuma ya samu karbuwa a jama'a saboda muna da damar da za mu shiga gidan kowane mutum domin mu yada manufanmu ko kuma mu wayan mu da mata yan uwan mu kai saboda mun firin jaye fiye da haka so bayan ta wannan kuma ya duk abin da zaka ce zaka aikata to yana da kyau duk abin da ka yi ka nuna wa'inda kake tallata hajarka a kan shi ko kuma cewa manufanka a kan su ka fito ne domin kare musu haƙƙinsu ko kuma domin ka gan cewa sun ci gaba a fannin al'amura na rayuwa na yau da kullum da hmm. ake cewa maza ɗaya suke yi bayan haka kuma duk wani abu bai fi kalubale irin ba financial problem wato matsalar kuɗi duk wani fafutukan da muka yi so wasu sun ta'allaka da abubuwan da za a ce gashi so eh, mu ma din muna da hanyoyi da dama da zamu yi mu ba mata amma babu babban matsalar irin in mace ta fito sai wasu su zo su ce ita ta jaye za su bata me za su yi za su yi domin hmm. kawai dai ka a samu gurbin matan nan su kai ga yadda suke su hmm. ba mu da kalubalen da ya wuce wannan lamari na kuɗi da ake amfani da su sabanin mu dan kuma ba a so a ga cewa mata suna wa'annan abubuwan da har za su kai ga kujerun da maza suke. To kuna samun cikakken goyon baya daga wurin 'yan uwanku mata? Sosai ma, saboda yau ina ga duk wanda aka ce ya samu ba zai cire ci a bakin sai ba wani ba. Hmm. Gaskiya muna samun goyon baya sosai. To wane kira zaki ga su sauran 'yan siyasan da suke cewa musamman maza da suke cewa ku jaye ku ban musu susi takara? So zan yi kira gare su yana da kyau a rayuwar da muke ciki da kowane dan adam yake da ra'ayi yake da daman yin abin da yake so idan dai ba ya taka shari'a ko doka ba. So yana ina kira gare su da su ba kowane dan adam daman da Allah ya bashi domin shi ma ya kawo tashi gudunmuwa. sannan kuma ya kawo nashi taimako ɗauki da ɗan uwa ne da yake ganin suna fuskantar abubuwa musamman irin a ce mata matasa da maza matasa da mu ake amfani amma kuma in an ƙara abin da ake so don kuma mu ne na bayan baya especially musamman za a ce ko mm. mata su da ke zaune a gida to ina kira ga manya da su duba da halin da matasa suke mata da maza da su basu su taka rawan ganin da za su kama 'yan uwansu dauki da ci gaba a rayuwa sunana in comrade shafa'atu salihu labba daga zamfara ta hito takarar 'yan majalisa a ƙarƙashin eh, fati na adc wanda ake ce ma African Democratic Congress a matsayin 'yan majalisa ta ƙauran namo da ta arewa. To alhamdulillah ƙalubalen da muke samu na ɗai shine bai kuɗi ba. Mm. Saboda gakkiman eh, lokacin mazan duk sun ɓata mutane da harkar kuɗi. Idan an ce wanga ɗan siyasa ne za a kalli cewa mai kuɗi ne. to mu kuma daban muke mu gaskiya mu gwagwarmaya mukai muna hange a matsayin mu na uwaye yaya ilimin mu zai kasance nan gaba mm. idan ba mu shiga an da damuwa ba to ba mu da kuɗi gaskiya wannan shine babban kalubale a gare mu mm. in ma ka dibi mu baka kuɗi ba mu da suwa amma a haɗa ƙarhi da ƙarhe da mu da ko ku taimake mu mu taimake ku mu mu kai ga wannan kujerar mu san me za yi daman shine sannan na biyu kalubalen kuma su mazan da sun ka daddana wurin to sai suna amfani da wannan dama wadda su suna da kuɗi sai su ba maza da wasu sauran mata da basu san ciwon kansu ba kuɗi saboda a gaya a ɓata harkokin siyasa saboda gan mace zaɓe. Hmm. To alhamdulillah wasu kuma da yake su kuma suna da hankali su ma sun gaggane wasu abubuwa To shi yasa amma ta hanyar huskar eh, cin zarafi da komi gaskiya ba mu fuskantar irin wa'annan tsabanin wasu jihohi munan arewa gaskiya ba a muna wani amma wasu jihohi daga cikin kalubalen su tunda kin ga an yi interrupting da sauran mutane kenan kowa an ji nashi matsaloli. Mm, mm. To su hadda cin zarafi suna huskanta gaskiya. Eh amma mu na arewa gaskiya ba. To kin san so da dama in ana siyasa sai ki ga in mace mm. ta fito matan nan ba su goya mata baya sai sun gwammace su je su su zaɓi namiji. Mm. A wannan mm. karan kina ganin za a samu canji za ku samu wannan canji na mata su mara ma 'yan uwansu mata baya. Mm, to alhamdulillah an ce ciwon ƴa mace na ƴa mace ne amma ban da mijinta <laughs> shine cikon karin <laughs> magana. Mm. To, abin da nika so in ce miki yanzu mata a shirye suke saboda sun gaji da tura mota tana tashi tana baɗe su da hayaki. <laughs> Mata a shirye suke su mara ma mata 'yan uwansu baya. illa dai in sun kamara musu baya suka je sun gala ba san dai abin da zai faru ba tunda dai kinga ko maza da maza su ma kansu suna ma kansu shiri a je a canza zaɓe ko a yi menene to wannan Shin da dai in dai an mara mana baya an dai dangwala to alhamdulillah dai an matan dai sun yi kokari to sai dai bamu san abin da a wanga amma mata yanzu ina tabbata miki ɗari bisa ɗari suna ba mace goyon baya ɗari bisa ɗari kuma a shirye suke da su mara mana baya gaskiya wasu mata 'yan siyasa kenan suke bayyana bukatunsu. su Shirin Najeriya yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebookcom aminiyatrust da kuma twittercom aminiyatrust Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Za kuma ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, sai Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato da Badegi Radio a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Sai kuma Progress Radio a kan mita 97.3 a jihar Gombe. Akan ce Juma'ar da za ta yi kyau daga Laraba ake gane ta. Haka ne don jin yadda muhimman al'amuran yau da kullum za su shafi rayuwarku. Da samun damar tofa albarkacin bakin ku. Da ma shawarar masana akan yadda za a gano hanyoyin da ke bullewa. Masu kai harin nan sun kasu kashi hudu akwai mm. inda Fulani ne tsantsa akwai inda ba Fulani ba ne amma sun shiga rigar Fulani. Sai ku kasance da mu a cikin shirin daga Laraba a shafinmu na intanet a aminiya.dailytrust.com da ma shafukanmu na sada sada zumunta a facebook.com slash trust a twitter.com slash trust da kuma spotify google podcast da apple podcast da kuma twin in radio Barkamu da dawowa. Muna da tattaunawa ne akan bukatun mata 'yan siyasa domin samun nasara a zaɓe mai zuwa. Muhammad Awwa Suleiman ya tattauna da wata 'yar gwagwarmayar siyasa kuma ta fayyace mana shugabancin mata a siyasance. Da farko dai suna na Maryam Baba Muhammad wacce take jagorancin kungiya mai suna Women in Leadership Initiative Willy Africa. Kuma wannan kungiya eh, an kafa ta ne domin ƙara ƙarfin mata sannan da tallafi ma mata sannan kuma da tallafi ma wajen korafi waɗanda aka ci zarafinsu mata da yara da kuma matasa kullum muna kira da cewa ya kamata a shigo da mata a dama da su wajen shawara da wajen ci gaba na al'umma gaba ɗaya siyasa yana da amfani sosai sabida um, mata tun daga gida sun taka rawa sosai na jagorancin iyali har zuwa waje kuma ya kamata a sani cewa ba wai matsayin mace ya kare kawai a gida bane ne iya tunaninta in har za ta iya taso ta reni namiji har ta ba shi wannan tarbiyyar da zai iya tunani zurfi to ina ga ita ce take tunanin take cikin wannan matsayin da za ta ɗauki decision na cewan al'umma ya ci gaba. Wato ita ce a ce misali take da suke matan ne suke kan madafin iko kenan. Yawwa. So yana da amfani sannan akwai abubuwa da yawa da ya shafi fannin mace da shi namiji bai sani ba akan madafan iko. So wannan abin maza su zauna su su ne za su ɗauki decision akan akan rayuwar mace da kuma abin da ya shafi mata da yara da yanayin rayuwansu ka gani ba za a samu daidaituwa ba so yanzu kuma rayuwa ya ci gaba developed countries za ka gani a lot ma akwai countries da shugaba shugabannin su mata ne don haka a bar mata su dinga damawa a cikin gwamnati yana kawo ci gaba economically sannan za ka gani cewa mata da ake um, da suke cikin gwamnati kullum mace dubawa take yaya ci gaban al'ummanta zai yi babu handama babu kwashe tattalin ƙasa a wani ƙasa daban a cikin kashi ɗari za ka gani in an samu mata da suke kwashe tattalin ƙasa ko kuma su kai wani waje ba za a samu kashi uku ba. To ban katsi wataƙila a samu eh. kashi ɗaya eh, Ban katsi hanzarin ki ba. Idan yanzu za ki bayani akan abubuwan da matan ke bukata domin su ga sun kai bantansu, ke wanda kira zaki kuma waɗanne abubuwa zaki bayyana ake bukatan a yi domin ganin an samu mata a madafin iko? Kullum ina faɗa maza su ba da sarari abin ba wai cewa in an ƙarfafa mace ya zama na namiji shi ya zama na shi ba shi da amfani ba. Ma'ana kamar yadda maza suke ganin insecuritin cewa idan mata suka shiga mulki komai ya koma hannun mace saboda iya tsarinta na mulki shi zai zama na namiji ba shi da waje kenan ko kuma mutane ba za su gan shi da kima ba so wannan tsoron ya kamata su cire tun daga gidajenmu ya kamata mu dinga tallafa ma mata mu dinga tallafa ma 'ya'yanmu mata na wajen neman ilimi farko kenan sannan kuma a koma ga parties su dinga ba da opportunity dama na cewa mace ta zo ta shiga don sai ka gani cewa har yanzu muna nan muna faɗa kullum a cikin wajaje masu mahimmanci na wanda za a faɗi shawara da za a ɗauki hukunci ko wani abu sai kaga babu mace a ciki har yanzu muna nan muna fama da woman leader Maryam Baba Muhammad kenan 'yar gwagwarmayar siyasa. Masu mu a nan za mu ja labulan shirin, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku je mu da wani sabon shirin. Idan kuna neman mu da shawarwari ko wata bukata ta musamman, sai ku kira nambar mu ta WhatsApp kamar haka. Sifili tara ɗaya, uku takwas, tara uku uku, uku tara sifili. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad awul Suleiman da editan shirin Sagir Kano Sale, ni Bilkisu Ahmed nake cewa a huta lafiya.